الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وأصل قولهم هذا معقول عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون الكواكب ويبنون الحياة كلا للأصول والنجوم وغيرها وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم قليلا وموسى كليما لأن القلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما فيه قد تقللت مسلك الروح مني وبذا سمي القليل قليلا ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا ولكن صاحبكم قليل الله يعني نساء وفي رواية إني أبرأ إلى كل قليل من قلتي ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا وفي رواية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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 27 ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1431 wanda kuma ya zo daidai da 12 ga watan 1 miladiya ta 2010 a wannan darasi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'malil al-qalbiyya واللفر تقي الدين شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وندع كهيفيشي أحران هجر منذ صلى الله عليه وسلم تريشي لدى ستين دا يبر دنيا هجر منذ صلى الله عليه وسلم تنا دا شكرا تريبا كوي دا أغرين دمشق وانا كما شيني دا سمنا همسن دا a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 99 gari ba daya ibn taymiya yana mana magana akan al-mahabba wanda wannan ya sa shi ya yi magana akan koyewa Allah sifofinsa na kwarai kamar yadda muka fara ji a satin da ya gabata cewa alkur'ani ya tabbatar wa da Allah subhanahu wa ta'ala sifofi na kamala masu tsarki hakanan sunnar manzo sallallahu alaihi sallama ta zo ta tabbatar da sifofin Allah na kamala masu tsarki daga cikin sifofin da tabbatarwa da Allah ko alqur'ani da sunna suka tabbatarwa da Allah madaukakin sarki sifatul mahabba Allah madaukakin sarki yana son bayansa na kwarai su ma kuma suna son shi Allah madaukakin sarki yana son ayyuka na kwarai kamar yadda ibnu taymiya ya yi mana wannan bayani a baya ya kuma kawo ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke tabbatar da haka sannan kuma ya ɗauko bayani akan waɗanda suke korewa Allah sifofinsa nagartattu sifofinsa na kamala waɗanda suke yaban ubangiji ta hanyar kore masa sifofi ta hanyar korewa ba ta hanyar tabbatarwa ba su ce Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane wanda wannan ba yabo bane yabo shine tabbatar da sifar kamala ba kawai ka takaita batu akan kore wasu sifofi ba ka ce Allah baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya hada baya rabe baya tare baya kaza baya kaza har ma kamar ka ce babu Allah din tunda sifofin da kake bayarwa sifofi ne salbiya ba subutiya ba wanda kuma ba sifa ne na kamala ba don ka zo ka dubi wata katanga ka ce wannan katangar ba ta fitina ba ta rigima ba ta munafici ba ta gulma ba ta kaza ba kaga wannan ba yaban kasan da kake yi ba saboda ba ta yin waɗannan abubuwa ne saboda ajizan saboda rashin yiwuwar haka ta faru daga ita wannan katangar domin tun farko ma ba a halicce ta don irin waɗannan abubuwan ba saboda haka kaga kana kore mata abin da a can ba a yi ta dan shi ba kaga wannan ba yabo bane kamar yadda muka sha misali a nan ka zo ka samu wani babban mutum mai martaba mai daraja a cikin al'ummarsa ana masa kallon mutum ne babba mai mutunci ka zo yabansa ka rika kore wasu sifofi ka ce kai ba dan dako bane ba dan shara bane ba ainihin mai kwasar masai bane kai ba bera bane ba jaba bane ba kaga adam idan akwai masoyansa kusa za ka sha wahala saboda za su ce ka zo ne ka zage shi ba ka zo ka yabe shi ba duk da cewa magana da kuke faɗa gaskiya ce hakan ne shi ba waɗannan abubuwan bane to amma ba yabo bane kai ta kore wasu sifofi wanda daman can ko tsantsar kore su ba ba wai yabo bane ga Allah ba ba yabo bane ga shi wanda kake korewa saboda haka ko da inda ubangiji ya kore wa kansa wasu sifofi malamai suke cewa ka ɗauka akwai tabbatar da kamalar kishiyar kiman da aka kore duk sanda Allah ya kore wa kansa wata sifa to akwai tabbatar da kamalar kishiyar sifar da aka kore ce wa mara buka bi zallamin lil abid akwai tabbatar da kamalar adalci a cikin wannan ubangiji ba mai zalunci bane ba wai kawai dan tsagwaran zalunci kawai aka kore ba akwai kuma tabbatar da kamalar kishiyar zalunci shine adalci wato ubangiji mai cikakkiyar adalci Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm سنة ولا نوم وهذا لكمال حياته وقيوميته bacci ya kama shi haka nan ba ya kama shi ba a kore waɗannan sihohi guda biyu sai da aka tabbatar da cewa ubangiji rayayye ne wanda yake tsaye da zatinsa wadatacce ne da kansa saboda aka kore waɗancan sifofi don a tabbatar da kamalar sifofin da aka tabbatar wannan shine ma'anar annafi babu annafi al-mahab a cikin sifofin Allah kawai a kore dan a kore kawai a kore dan a tabbatar da kishiyar abinda aka kore to ibn taymiya ya mana gana akan aqidatu ta'til aqidar kore wa Allah sifofinsa ko rusa wa Allah sifofinsa ko a ce ubangiji bai sifantu da wata sifa ba ibn taymiya ya mana maganar cewa asali waɗanda suka kawo wannan ba wasu mutane bane na arziki a tarihi aljam ibn safwan shi ya fara fitowa ya ta wannan aqidar bainar jama'a har ya samu mabiya masu koyi da shi shi kuma ya same ta daga alja'ad ibn dirham da ibn dirham shi kuma ya same ta daga aban ibn sam'an shi kuma daga talut shi kuma daga labid al wani bai yahude da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama sihiri wanda shine asalin wannan abin nan to shine na ibnu tabi'a ke ci gaba da babu tarihin aqida wato aqidar korewa Allah sifofi yana so ya gaya maka cewa galibi aqidu marasa kyau da suka shigo cikin wasu wata wata fi'a ko wata firka wata kungiya ta musulmi zaka samu tana da asali ne cikin wasu addinai musamman tsofaffin addinai da suka gabaci musulunci suna kudirce ƙudircen wasu aƙidu waɗanda ba su da kyau yau da gobe waɗannan aƙidan suka rika saɗaɗowa suna rarrafowa har suka zo suka shiga kwakwalen wasu waɗanda ake ganin musulmi ne ko waɗanda suka shiga musulunci ba su fahimci musulunci ba ko kuma wanda ba suka shiga musulunci da niyyar su cutar da musulunci kamar da muka faɗa shi alja'ad ibn dirham a baya mun faɗa cewa asalinsa ma ba majuse ne saboda haka ya shiga kuma musuluncin tare da wannan aƙidar ta majusanci da haka wannan aƙida ta rika tasiri ta rika tasiri har yake bari ya gauraya musulunci da wannan ta tashi haka za ka samu wasu daga cikin manya-manyan mu'tazila kamar ibrahim ibrahim annabam wanda aka fi ake ganin har ma yana da wata ƙungiyarsa a cikin mu'tazilawa da ake kira annabamiya ibrahim annabam asalinsa barhami ne kamar da za mu ji suwaye barahima ya karɓi musulunci amma kuma ya shigo da irin aƙidansa na farko to shine idan ibnu taymiya yake so ya hada mana wasu gurbatacin aƙidu da da aƙidu marasa kyau tsofaffin aƙidu da suka dade da zuwa kafin bayyana musulunci yace wa aslu qawlihim hadha asalin wannan aqidar tasu ma'qudun 'an al-mushrikeen was-sa'iba was-sabi'a min al-barahimati wal-mutafalsifa asalin wannan aqida tasu ta samo asali ne daga mushrikai da sabi'awa da barahima da kuma masu da'awar ilimin falsafa wa mubtadi'ati ahli kitab da yan bid'ar ahli kitabi alladhina yaz'umuna anna ar-rabb laysa lahu sifatun thubutiyyatun aslan waɗanda suke riya cewa ubangiji ba ya da wata sifa ta tabbatarwa kwata-kwata ba shi da wata sifar da za a tabbatar masa sai dai a rika kulewa wa ha'ula'i hum a'da'u ibrahim malai ce waɗannan su su ne makiyan annabi ibrahim alaihi salam al-khalil waɗanda wanda yake badadayin allah ne alaihi salam wa hum ya'budun al suna bautar taurari wa yamnun al-hayakil wan-nujumi wa ghayriha suna bauta suna suna gina guraren ibada ga abin da suke kira al-uqul suna nufin mala'iku al-uqul wato mala'iku ne guda goma waɗanda su ne asalin samuwar dukkan wani abu samanni tun daga al'aqlul awwal har zuwa al'aqlul ashir wanda suke kiransa al'aqlul fa'al wanda kamar suna nufin shine Allah cewa shine illatul wujudi gaba daya shine dalilin samuwar duk wani samanni ma'ana duk wani samanni to daga shine ya samu asalin sa to waɗannan su ne falasifa kuma suke fassara su da cewa ana nufin mala'iku shi al'aqlul fa'al suna cewa ne jibril to suna suna gina musu guraren ibada suna yin butun butumi da za su ce wannan butun butumin al'aqlul awwal ne wannan na al'aqlul Sani, wannan na al'aqlul Sani har zuwa al'aqlul ashir wannan jum ko sai butun butumin taurari wa gairiha da ire-iren su anan ibnu taymiya yayi mana ishara zuwa ga wasu addinai tsofaffi da daddu Ya ce wannan aƙida ta samo asali daga waɗannan addinai akwai mushrikai su ne waɗanda suke bautar wani Allah ka'ida in aka laƙin mushriki yana nufin duk wanda zai yi shirka amma laƙin wannan kalma da farko tana zuwa ga waɗanda kwata-kwata ba su da wani addinin da suka yi da awar samawi ne kamar maguzanci kawai suke suna bautar wasu gumaka ne waɗanda aka ce da su mushrikai duk da cewa wanda zai yi hada Allah da wani ko kowane irin da'awar addini yake yi mushriki ne to amma galibin aka kawo mushrikai a siyakin da ake magana akan wasu abin nan to ana nufin waɗanda waɗanda suka hada Allah da wani ba tare da suna da'awar wani addini samawi ko wani littafi ba kamar mushrikan larabawa as-sabi'a da waɗanda suke sabi'awa sabi'awa ana cewa akwai asabi'a al-hunafa akwai kuma asabi'a al-mushrikun akwai sabi'awa waɗanda suke suna da kudircewar akwai Allah guda ɗaya kuma shi kaɗai ya kamata a bautawa suna da'awar suna bin addinin annabi Yahya alaihi salam tafiya sai tafiya abubuwan suka rika cakuduwa har suka zama mushrikai wanda daga nan aka samu asabi'a al-mushrikun sabi'awa waɗanda suke masu shirka musamman ma yayin da wasu addinai suka zo suka cakuɗi da nasu sai ya zama da sun rike wasu abubuwa waɗanda suke shirka ne zalla suna kusantar ubangiji maɗaukakin sarki da wannan shirka ɗin. so sabi'a har yanzu akwai ire-iren su cewa sabi'a waɗanda suke alhunafa babu su yanzu kusan sai dai sabi'awa waɗanda suke suna da'awar su har yanzu da littafin annabi yahya alaihi salam suke aiki su sun ce annabi yahya kawai Allah ya aiko musu shine annabin da za su yi aiki da abin da suna da littafi wanda suke jingina shi zuwa ga annabi yahya alaihi salam su da ƙarya ne ba gaskiya bane wannan littafi shine suke ɗauka a matsayin littafin da zai koya musu ibada to saboda raunin su duk wani mai addini in ya zo ya matse su to za su kwashi wani abu na aƙidarsa sun kwashi wani abu na aƙidar yahudu sun kwashi wani abu na aƙidar kirista zaman su da musulmi a kudancin iraki sun kwashi wasu abubuwa na musulmi amma dai suna nan akan aƙidar su ta cewa su mabiya addinin annabi yahya alaihi salam ne suna yin salloli guda uku ne kawai kuma sukan yi alwala alwalar su tana kusa da tana kusa da tayi kama da alwalar musulmi amma ita sai an kalli alƙibla. Alƙibla kuma shine a kalli arewa ba kudu ba ba gabas ba ba yamma ba a kalli arewa sannan za a yi sallah kubailin shuruk da inda zawal da kubailin guru wato kafin gudowar rana a yi guda ɗaya sannan lokacin da aka samu zawali a yi ɗaya sannan kuma kafin faduwar rana da ‘yan mintuna kaɗan a yi wata. Ubai da shuru wa ubai da goro shi yasa musulunci ya hana sallar nafila bayan sallar asuba saboda a wannan lokacin su suke tasu da domin suna dakon budowar rana sai su bauta masa da da gurub lokacin da ta yi jami'in ta tafi za ta faɗi a wannan lokacin ma suna bauta masa ba shi yasa musulunci sai ya hana kwaikwayon su ko da kai Allah za ka yi wa musulmi bai shiga masallaci yayi na yayi kabbara ba ce yana nufin yi wa Allah ibada baya nufin yana yana kusantar rana ko ko wani abu to amma tunda ya zo daidai da wani lokaci da wasu maguzawa ko wasu arna suke arnancin su sai musulunci ya ce to kai kai naka dan kada ma a ga kun yi kama da su a kai sujada wanda bai san musulunci bai dauka duk sai da mutum goro to sai musulunci ya hana bauta wa Allah a kubai da shiru da kuma kubai da guru aka hana aka hana abin nan sallah a lokacin to wannan yana daga cikin ibadojinsu abin nan akwai suna da baptismen wannan abin nan wankan tsarki da ake yi wa mutum irin yadda kiristoci suke yi to su baptismen su shine a tsoma mutum cikin ruwa sau uku musamman ruwan da yake gudu kamar korama haka a wani tafki a je a tsoma shi sau uku suna da malamai hawa hawa hawa hawa na ƙarshen su shine arrabbani to wannan matsayi kuma shine na annabi haya alaihi salam babu wanda yake kai shi akwai kin zabra wanda shine na kusa da ƙarshe alhalali shine malamin farko farko shine suke kira alhalali shi alhalali shine wanda harkar jana'iza daurin aure waye waye duk shi yake shi bai halatta a ka'ida su bai aure ba zaura sai dai aure budurwa in kuma ya aure ba zaura to an kore shi daga mukamin to haka duk kuma tsatsiyar duk mukaman suke ba auren ba zaura in ya aura to an kore shi daga mukamin in ya ƙara martaba to ko auren da ita yayi ya sauka daga mukaminsa sai dai ya je ya tuba an sake masa wankan tsarki sannan ya dawo ya kuma ya kuma hawa wannan matsayin na shi to suna da mu'takada da yawa da can idan aka yi mutuwa wani ya bar dukiya to babban shi zai cinye gado to amma shi su tare da musulmi ta su da musulmi sai su taɓa tsarin gado irin irin na musulunci babu maganar saki a cikin addinin su sai idan wato mace ta yi babban laifi kamar zina to wannan lokacin akan iya saki amma a ka'idar addinin su babu saki to haka dai addinin yake da wasu abubuwa daban-daban har zuwa yanzu akwai su akwai sabi'awa a cikin iraki a kudancin iraki da wasu a cikin a cikin iran ba su da yawa kuma addinin su ba wani yaduwa yake yi ba kuma su basu damu da harkar siyasa ba abinda suka damu da shi yan sana'o'insu musamman abinda ya shafi kiran gwalagwalai wannan shine yawanci suka fi damuwa da shi harkar kiran gwalagwale yawanci masu harkar kiran gwalagwale da azurfa a iraki za ga Sadi'awa ne waɗanda suke da wannan abin nan saboda haka su suna kwashe kwashe sun kwashe wani abu na na addinin yahudu sun kwaso wani abu na addinin kirista sun kwaso wani abu a cikin majusanci sannan kuma suna kwaikwayon wani abu na na musulmi a cikin ibadojinsu sai albarahima albarani ma shine addinin hindu su ne addinin shine addinin albarahima addinin hundus ko hundusiya asali suna jingina kansu ne zuwa ga ga wani ga wani da suke cewa da suke ce masa barham a brahma brahma brahma din nan shine a matsayin allansu, suna suna shi ne Allah shi brahma sannan duk wani wanda wanda yake bin wannan addinin yana jingina kansa ne zuwa ga wannan shi wannan tsohon addini ne tun kafin bayyanar annabi isa alaihi salam tun kafin bayyana tun karni na goma sha biyar kafin bayyana annabi isa alaihi salam kuma ariyawa ariyun jinsin ariyuna da suka zo suka yaƙi yankin indiya kusan a gurinsu suka kwaikwayi wasu abubuwa wanda suka su kuma har hada suka tashi addinin su da cewa su ma suna da cewa addinin nasu addini ne samawi wato addini ne wanda ya sauka daga sama amma waye ya saukar da shi su ba su da da'awar cewa akwai wani annabi da ya saukar da shi shi wannan Burama din kusan shi ne ya kawo addinin da kansa saboda suna da ilan cewa shi Allah da kansa ne ya sauko a cikin sifa ta ɗan adam don ya sanar da su shari'a da yadda za su tsara rayuwarsu shi da kansa shi ya sauko ya yi wannan kaga a gurinsu ba annabawa ba manzanni dan shi ubangiji din ya ɗau nauyin abin da kansa to sannan suna da wasu alloli kusan kusan kowane abu na ɗabi'a na nature yana da allansa a gurinsu akwai allan ruwa akwai na iska akwai na wuta akwai na walƙiya akwai na tsawa akwai na hadari akwai duk kowace ɗabi'a da za ka gani to akwai allanta a gurin shi sai dai suna taƙaita manyan allolin ne a cikin guda uku shi wannan barhama ɗin da vishnu da kuma shiva waɗannan guda uku su ne suke haɗuwa su zama kuma ɗaya kaga anan ne kiristoci suka ɗauko su asalin inda kiristoci suka samu trinity kenan sun samo shi ne daga addinin kabilan eh, hindu tsohon addinin hindu saboda na gaya muku addini ne tsohon tun gabanin bayyanar annabi isa alaihi salam da wajen karni goma sha biyar to kuma ya samu ya addinin ya haɗu sosai ya yi ƙarfi don har zuwa yanzu mafiya yawancin mutanen indiya wannan shi ne addinin mafiya yawancin mutanen indiya majority na mutanen indiya wannan albarhamiya ta ita ce addinin su suna da littafin da suke ɗauka a matsayin ne littafin su mai tsarki wanda suke kira veda littafin veda din nan littafi ne wanda yake da wani wata irin duba kamar tsohon yaren tsohon harshen indiya sanskrit din nan kusan shi ne aka yi rubutun da shi don veda din kanta kalma ce sanskritiya kalma ce da take nuna ilimi saboda haka ita ake shi ake kiran wannan littafi da shi lugar ta luga ce gami da harshe ne mai wahalar fahimta yana kunshe da wasu wani zaurance wanda ba kowa ki iya fahimtarsa ba sannan sun kasa shi gida uku akwai yazu veda akwai sama veda akwai akarwa veda duk kashe kashen sa ne kowanne kuma akwai inda ake amfani da shi wato kuma babu wani addinin da ya tabbatar ya zo ya tabbatar da tabasiya wato karkasa mutane aji aji kamar addinin indiya tsohon addinin indiya hundus shi ne addinin da ya zo ya karkasa mutane hawa hawa aji aji kamar aji hudu ne akwai ajin farko su ne ajin su waɗannan barahima ɗin, wanda su ne malaman addinin kansa kuma su waɗannan malaman addini din su ne kuma allolin addinin har ila yau dan duk wanda ya kai wannan <coughs> abin da so zai iya rika ya zama Allah gwargwadon irin yadda ya sadaukar da rayuwarsa zai iya zama Allah sadaukar da rayuwar da za ka sa mutum ya zama shi ma ya shiga cikin alloli ya shiga cikin alloli masu sahun shi shi shi oga abin da zai sa ya zama aka shine ya gaba ɗaya ya guce ya ya guje wa dukkan wani abu na jin daɗi dukkan wani abu na jin daɗi na rayuwa ya zan baya yin kowane abu a rayuwarsa baya kan kowane abu na duniya baya aikata kowane abu na duniya to wannan shine idan ya mutu ruhinsa zai yi sama har ya je ya shiga duniyar waɗannan alloli shi ma ya zama su to kaga anan ne sufa sufanci ya samu ya samu shi ma tashi akidar ta cewa a yi kalwa a kaurace wa duk kayan jin daɗi na rayuwa kada a ci mai kyau kada a sha mai kyau kada a sa mai kyau a zauna cikin datti ka duba wani irin addini ne in ka yi aikin kwarai sukan ce ruhin mutum zai kuma dawowa ne a cikin wani jiki daban ya ji daɗi shine tanasukul arwa in ka yi aikin kwarai yadda addinin ya tsara to mutum ko ya mutu zai sake dawowa a cikin wani jiki shi yasa su in an yi mutuwa ake kona gawa saboda wai a bude mata ko a bude wa ruhi kofa ya samu yayi sama sai ta ba a bar gawa haka nan sai an kona ta to yadda aka kona din suna cewa ruhin zai yi sama in mutum in mutumin kirki ne wanda yayi ko da ya aiki da da koyarwar addinin to sai ya dawo kuma a wani jiki na musamman kuma ya ji daɗi don kuma ba mutumin kirki bane sai ya dawo a wani jiki na musamman kuma ya sha wahala ko a fitar da shi a wani jiki na dabba ya zo a jaki ko a kare ko a wani abu haka wanda za zai wahala a rayuwarsa saboda sakamakon abin da ya kaga babu ranar lahira kenan to wanda kuma bai yi wani aiki ba bai yi na kirki ba bai yi na banza ba to wanda shine kuma yake zama yake zama Allah a gurin to wani irin addini ne kai aikin kirki ba za ka zama wannan ba za ka samu wannan mukam ba sai in baka yi komai ba baka yi aikin kirki ba kai na banza ba gaba ɗaya kai haka ce kaga nan aqidar sufanci ta cewa za ka wani matakin da ba sai kai ba ibada saboda kai ma ka zama Allah sannan suna da aƙidar wa'adatul wujud su suka kawo aƙidar wa'adatul wujud domin shi wannan Brahma din kusan sun ce shi ne yake shiga cikin dukkan wani maudu dukkan wani maudu wani sabon to akwai wani bangare na jikinsa a jikin a jikin wannan samamman shi yasa da suka kasa mutane suka kasa al'umma gida hudu kashin barama su ne farko waɗanda suke alloli ko kuma malaman addini wannan shine kashin farko wanda babu wanda ya kai ta sai kashi na biyu kashin kashtar kashtar su kuma su ne kamar sojoji mayaka sai kuma kashi na na wanda suke kira wish su kuma kashin wish shine kashi na uku kashi ne na 'yan kasuwa da kuma manoma sai kuma shodar shodar su ne na ƙarshe su kuma waɗannan bayi a al'umma su ne bayi an yi su ne don su rika yin hidima ga waɗancan azuzuwan guda uku na sama to shi ajin farko ajin burama barahima din ajin su suna cewa su an halicce wato an halicce su ne daga hancin Allah abin bautar su daga hancinsa aka halicce sai yasa zama suna da suna da ɗaukaka sosai kashtar kuma waɗanda su ne kamar mayaka wanda su ne class aji na biyu su kuma an halicce su ne daga sangalalin hannunta zira'inta sai kuma waɗanda su ne wish waɗanda su ne kamar manoma 'yan kasuwa su ne ɗabaka ta uku su kuma an halicce su daga daga ainihin cinyarsa sai na ƙarshe su ne shodar ɗin shodar su kuma an sai su ne daga ainihin ƙafafuwansa sau haka ga kowanne ɗan adam a gurinsu yana da wani nasibi na allantaka sai dai gwargwadon irin inda aka halice shi gwargwadon matsayin da yake da shi a cikin al'umma za ka sai ya zama suna da wasu dokoki masu tsauri dokokin masu tsauri shine ɗabaƙoƙin nan uku da farko akwai abin da suke kira kanun manu wanda shine ya tsara musu dokokin da za a rika tafiyar da al'umma gaba ɗaya akan su ɗabaƙa ta ɗaya da ta biyu da ta uku za su iya auratayya a junansu ɗan kasuwa za su iya auratayyar sojoji so za su iya auratayyar kasuwa za a iya auratayyar wanda yake cikin ajin barahima ɗin rijalun din malaman addini amma ɗabaka ta ƙarshe wannan ɗabakar ta shodar su babu aure ba za a aure su ba ba za a yadda su auro waɗancan sai dai a junan su fitai amma ba za a yadda a ba su ba daga cikin waɗancan ajujuwa ko a aure su da waɗancan ajujuwa su aure su ba za a yi haka ba ya zama da kuma yana daga cikin abinda shi wannan addini nasu yake gaya musu na dokoki da zamantakewa dukkan wani wanda yake cikin ajin barahima aji na farko zai iya kwatar dukiyar wannan shodar din ko nawa yake so kuma ba abin da za a yi dukiyar wannan na ƙarshe din ya ku bayi ta halatta da su waɗancan na farko za su iya karɓa su ci ba tare da hisabi ba sannan kuma yaro kankani ɗan shekara ɗaya kamar wanda yake aji da farko barahima kamar uba yake ga wanda yake ajin karshe dan shekara ɗari wato wanda yake ajin karshe ajin ya ku bayi ko ya shekara ɗari to yaro dan shekara ɗaya a wancan ajin na farko kamar uba yake a gudu kaga dole ya girma dole ya yi masa biyayya sannan duk wani wanda ya rubuta littafin visa daga cikin ajin farko ajin malaman addini to shi kenan ya zama tsarkakakke babu ya shi inda zai kashe aji na ɗaya na uku na hudu na biyu na uku da na da na biyu da zai kashe su gaba ɗaya to babu komai ya kashe banza saboda shi ya kai wani matsayin da babu wani hisabi a kansa sannan ɗan ajin abin nan bar aji na farko din nan rijaluddin da zai kashe wani daga cikin mambuzina wato ya ku bayi ya kashe shi to kuma da za a yi masa shi ne kawai a aske kanta. in aka yi wannan to an masa an masa hukuma ta ƙarshe sannan shi bara mai ba a karɓar ba a karbar haraji a sa duk yadda sarki yake da buƙatar kuɗi zai karɓa gurin ko amma banda barhami wanda yake cikin ajin malaman addini sannan kuma wanda yake ajin ƙarshe gara kare da shi gara dabba da shi ba shi da wani matsayi ba shi da wani wata abin da in ya ce zai zauna da ɗan ajin farko ko aka same shi ya zauna da wani ɗan ajin malaman addini sun zauna a guri guda to sakamakon su shine a kone duwawunta sannan in ya ɗaga hannu ya doke shi a yanke hannun in ya sa kafa ya harbe shi a tsara kafa shi kuma wancan in ya kashe shi to ya kuma ya kashe banza ko da ba dalili su suna da irin wannan dokoki masu tsauri sannan duk mace in ta yi aure mijinta ya mutu to ita da aure har abada kuma za a riƙa mata kallon wulaƙanci shi yasa wasu ma za su za su gwammace su kashe kansu cikin matan idan mazajensu sun mutu saboda gudun irin rayuwar ƙanƙanci da za su fuskanta in yau aka ɗaura mata aure mijin ya mutu to kuma har abada ita da aure ko ba za a yi mata kallon arziki ba a cikin al'umma sannan za a iya ya ɗaura wa yarinya aure tana rarrafe tana rarrafe za a iya mata aure kuma aka mata aure tana rarrafen da mijin zai mutu to haka za ta girma ba aure har ta mutu to irin wannan abubuwan ya sa waɗanda suke 'yan ajin ƙarshe din nan saboda ganin irin wulaƙanci da ƙasƙanci da abin nan ya sa wasu da yawa suke shiga kiristanci wasu su shiga musulunci domin sun ga musulunci babu wannan bambance bambance illa karɓa inda a asqaku ba ruwansa da ya fifita wani akan wani ganji ya yi ƙoƙarin ya ga ya rage wasu abubuwan da kuma daular inda ya ta yanzu sun yi ƙoƙarin musamman abin da ya shafi auratayya da da mace din nan a ita wulakanta ta ko a hana ta aure duk sun yi kokarin gwamnati a gwamnatance ba a addinance ba a gwamnatance an soke wannan gaddi da yi kokarin yin wannan gyare-gyaren a cikin addinin kusan ƙarfin kashe shi suka yi wannan ya sa ya rasa ransa to wannan addinin yana da aqidar wa'adatul wujud cewa kowa Allah ne saman ne daidai daga nan ne aqidar wa'adatul wujud ta shigo cikin wasu daga cikin musulmi kanda suna da aƙidar cewa akwai Allah abin allolin su ba a ba su da sifa ba a sifanta su da wata sifa kaga inda ta'til ya samo kuma asali shi ma ta'til ya samo asali suna da aƙidar kuma trinity wanda kiristoci su ma suka kwasa an to shine ibnu taymiya yake cewa wannan aqida ta ta'til asalinta daga sa'iba ne daga cikin barahima da almutafalsifa almutafalsifa masu da'awar ilimin falsafa waɗanda suke girmama malaman girkawa malaman yunan waɗanda su kuma sun abin da bayyana a garin athena cikin ƙasar yunan ƙasar girka tun kafin aiko annabi isa da shekaru masu yawa sama da shekara ɗari hudu suka bayyana wanda su tunaninsu yaya za su gano asalin abubuwa amma tun da babu wani littafi babu wani annabi babu yadda za a yi su iya gano Allah bisa ga hakikar yadda yake sai dai a yi ta lalabe wasu su ce iska ne asalin dan a duniya din nan asalin ta daga iska ne saboda ka iska din shine shine kamar Allah abin da suke kira al-illatul fa'ila al-illatul su ba su ce Allah ba tunda ba san kalmar Allah ba sai dai al-illatul fa'ila to al-illatul fa'ila din kai in ka tsaya ka kalla bincike suke su gano Allah wanda yayi sama yayi kasa yayi kowa wasu ce asalin kowa da komai ruwa ne wasu su ce wuta ce wasu su ce iska ce wasu su ce nesa ce kawai wato haka abin ya faru kwan'am ba tare da wani abu ya samar da shi ba za ka ba su san akwai lahira ba ba su san akwai wuta da aljanna ba ba su san littattafan Allah ba da annabawa ba su san waɗannan ba ba su san da mala'iku ba ka iya inda tunaninsu zai kai iya nan sai ya sa dai, musulmi ya zan yana daga cikin aqidar musulmi al-imanu bil ghaib la yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun al-imanu bil ghaib shine kai imanin da wani abin da hankalinka bai tafo shi ba bai kai gare shi ba amma kuma alqur'ani ya gaya maka wahayi ya gaya maka akwai shi to kaga wannan sifa ce ta waɗanda suka karanci addini na kwarai suka karanci littafin da Allah ya saukar shi yasa ubangiji ya kawo wannan magana a bayan fadar saukar da littafi alif lam zalikal la fihi hudan lil muttaqin alladheena yu'minuna bil ghaibi baka shi alqur'ani shine zai baka labarin wani abin da ba za ta iya tunano shi ba da za kawai a kyale ka da kwakwalwarka kawai ya za ka san akwai wani mala'ika ba za ka sani ba ya za ka san akwai wata aljanna da wata ba za ka sani ba haka da kwakwalwarka ka san akwai sirati akwai hisabi akwai kaza duk ba za ka iya sanin wannan ba da kawai tsagwaran tunaninka duk yadda kake ga kwakwalwa da kware da abin nan zarangwana wajen tunani ba za ka iya tafi waɗannan ma'anoni ba sai idan wahayi ya zo ya zo maka da wannan sannan ka iya ka gane to su ta bauta lokacin su babu wani annabi annabi isa ya abin nan annabawan banu isra'ila sun dakata annabi isa bai bayyana ba a wannan dan tsutsukin kuma dan adam bai zama haka nan a ce ga wani dan adam ya zauna haka nan zuciyarsa ba ta tararo wani abin da za ta ce ya fi karfin kowa dole sai zuciyarsa ta yi wannan tunanin ta tunano menene ya fi karfin kowa me ya yi sama ya yi kasa yake rike da sama da kasa yake gudanar da rayuwar abin da fito da wata da gudanar rana a sama da taurari da saukar ruwa da waye dole tunanin dan adam sai ya yi kokarin gano waɗannan abubuwa dan ya san dai shi ba shi yake yi ba yana ga akwai wani abu da yake gudana amma ya rasa waye yake gudanar da shi to in babu wahayi babu jagorancin wani annabi to za a ta shirbe ni shi yasa yana daga cikin hikima ta aiko annabawa dan su yi wa ɗan adam jagora su nuna masa to ga abin da kake nema ka ga yadda yake kaga yadda yake kaga yadda yake to waɗannan alfalasifa sun yi ta kokarin binciko wasu abubuwa amma da ƙarshe dai ba su ba su iya gano wani abu na gaske ba duk da dai zuciyarsu tana gaya musu akwai wani abu akwai akwai wani superpower karfin da ya fi na kowa to amma me shi sun kasa ganewa sai dai a yi ta kama kame kuma su kare kima a tsakankanin wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne amma kuma wanda zai iya kawo wata hujja da za ta nuna abin da ya faɗa ɗin shine daidai to har lokacin da Allah ya ko annabi Isa alaihi salam ya zo da da shari'a har kuma bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan falasifa an ci gaba da girmama su a duniya saboda rubuce-rubucen da suka aje da tsare-tsaren rayuwa da suka da suka tsara irin su Sukura irin su Aflatun waɗanda su ne suka gina demokuraɗiyya wanda yanzu duniya take bi bihamdiha su suka tsara wannan su suka fara tabbakawa a isbarta a cikin a ƙasar Girika tun kafin bayyana abin nan aflatun ya zo da batun almadinatul fadila wanda wani abu ne kawai a kwakwalwa ce za a iya suranta ne amma ba zai yi wa a aikata ba almadinatul fadila a samu wani gari garin da babu laifi ko kaɗan a ciki ba mai laifi kuma babu mara lafiya idan kowa a garin mai lafiya ne kuma kowa a garin mai wani aiki ne mai amfani ne kuma babu wani wanda zai yi ma wani laifi saboda haka garin baya buƙatar gwamnati Ba ya buƙatar kurkuku ko kotuna da sauransu kaga wannan ba ba zamanin wani annabi da aka taɓa samun ko zamanin annabi an samu waɗanda suke ba su laifi ne an musu hukunci to amma Aflatun ya yi wannan tunanin a kwakwalwarsa kuma ya kawo tsare-tsaren da yake ganin za a samar da almadina tulfadina wanda yana nan a rubuce abubuwan da ya ambata to ba gushe ba ana samun waɗanda suke girmama waɗannan su aflatun su sukurat su aristotelis da sauran suna ganin ma har ma aka samu wasu daga cikin masu da'awar musulunci suna da ma waɗannan annabawa ne akwai da suka rika annabawa ne suka ce su ne Allah ya ce minhum man na alaika wa minhum man su su alaika su ne su aflatun akwai wani malami a jami'a shi haka yake faɗa wai shi an bashi koyar da falsafa to me zai iya girmama ilimin da yake koyarwa shine gaya wa ɗalibansa cewa ai aflatun annabi ne saboda yana karkashin wa minhum man lam naqsus alayka Allah dai kawai bai ba labarin aflatun ba to ina kai ka samu labarin sa har ya zama annabi tunda Allah ke bai ba da labari ba kai ya kai ka san annabin ne to waɗannan nazariya din su cewa akwai Allah amma ba shi da wata sifa da za ka iya sifanta shi da shi kamar yadda musulmi za su sifanta Allah da ji da gani da kudura da irada da rayuwa su abun sai dai a sifanta shi da sifat talbiya to shine ibnu taymiya yake cewa asalin wannan nafi sifatillah wata aqida ce da ta rarrafo ta shigo daga waɗannan wannan shine abin da ibnu taymiya yake ishara zuwa gare shi yace wa mubtadi'ati ahlil kitabi da yan bid'ar ahlil kitabi kaga ahli kitab ma akwai yan bid'a kamar Allah ce wa ruhbaniyya san ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha ruhbaniyanci a ce babu babu jin daɗin rayuwa a ƙauracewa al'umma a shiga jeji a shiga dawa a shiga koguna a zauna da dabbobi a jeji kaga wannan su ma kiristoci sun ɗauka ne daga barahima. daga wajen barahi masu su suka fara yin wannan da kuma addinin buza albuziya su ma suna da wannan to kiristoci a wajen su suka dauka sannan ya rarrafo sai kuma ya shigo cikin wasu jajiran musulmi wanda ake ɗaukar wannan kusanci ne ga Allah a haramta wa kai jin daɗi kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah to shi ne wani lokaci sanin asalin abu yana taimakawa ka gane barnar ka gane illarsa ka gane aibinsa dan wani abu an baka shi a kunshi sai ka dauka annabi ya zo koyar wanda ko ba haka bane abubuwa da yawa da suka shiga cikin sufanci asali daga irin waɗannan abubuwa saboda cakuduwar al'ummomi da aka samu kun san futuhat musulunci ya shiga ƙasashe daban-daban daban-daban daban-daban to kuma ya ci karo da addinai iri-iri musamman irin waɗannan da ɗin addinan to cakuduwa da su sai wasu suka rika tasirantuwa da wasu abubuwa ba tare da sun sani ba sannan akwai wanda suka je suka karanto wasu abubuwan daga ciki suka zo suka shigar da su cikin koyarwar musu saboda wata manufa sai yasa za ga a tarihin sufanci sufanci da farko bai dauki irin wannan sifa ba ba haka yake ba mutanen farko da ake jingina wa sufanci su ba haka suke ba ba su da irin waɗannan aƙidin da yanzu ake ta kai ruwa rana a kansu za a ga irin su junai sayyidu ta'ifa irin su إبراهيم بن أدهم إرس سهل ابن إبراهيم التستري سهل ابن عبد الله التستري إرس أبو سليمان الداراني إرس عبد القادر الجيلاني ذاك سامو دب ما سدى ما سدى إيرن ولن تنانو ba su da irin waɗannan aƙidun amma tafiya tana tafiya lokacin da su hallaj suka fara shigowa cikin harkar sun shiga ƙasar indiya sun je sun yi karance-karance irin na waɗannan littattafai irin su zai da sauransu sai suka zo suka cakuɗa koyarwar sufanci da wannan sai zan an ce sufanci ba ma a tunanin waɗancan mutanen sai dai a yi tunanin abinda waɗannan na baya baya suka zo a da shi su waɗancan na farko abinda suka ɗauka ko ake jingina musu ne gudun duniya gudun duniya a yi zuhudu a yi ta ibada a ƙaurace cewa mutane duk da cewa shi musulunci bai kwadaitar akan a ƙaurace cewa mutane haka kawai ba annabi ya ce al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum ka shiga cikin mutane ka haƙura da cutarwarsu ya fi alkhairi ga wanda zai ki shiga cikin mutane ya ki hakuri da cutarwarsu zaka shi musulunci yana so ka shiga domin anan ne zaka yi wani aiki irin da annabawa shine al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar to duk da haka dai su waɗancan na farkon babu irin waɗannan miyagun aqidu a tare da su shi yasa a wasu littafan ibnu taymiya zaka ga yana girmama wadannan na farkon a cikin littafin al-istiqama za ga yayi ta maganganu akan wadannan na farko da irin abubuwan da suke faɗa wasu abubuwa ne da suna da alaka da tarbiyyar dan adam sun kwaso wasu abubuwa daga waɗannan addinai farahima buziya da sauransu sun shigar da su da sunan sufanci irin su hallaj ibnu arabi al-hatimi al-tahi irin su ibnu al-farid irin su ibnu sab'in irin su sadr din al irin su abdul karim al-jili mai littafin al-insan al-kabir da sauransu da sauransu ibnu taymiya ce alladhina yaz'umuna anna ar-rabb laysa lahu sifatun thubutiyyah aslan laysa lahu sifatun thubutiyyatun aslan wadanda suke da cewa Allah ba da wata sifar da zaka tabbatar sai da sifar da zaka kore wa haula'i hum a'da'u ibrahim kaga wannan makiyan annabi ibrahim ne tunda Allah ya riki annabi ibrahim wa takaza ibrahim khalila su kuma suna so su haramta masa wannan hulla din da ubangiji ya yi masa kuma a'da'un nabi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya rike shi khalil ya ba shi wannan sifa ta badadayinsa الخلة إتتي أعلى المحبة أعلى أنواع المحبة ما في قولوا نور نوئي نسوية وهم يعبدون الكواكب سنة قوتا وتولالي ويبنون الهياكل سنة سنة جنا مر عليك إبادة للأقول جاء بنا سكيكرا الأقول العقل الأول هزوى العقل العاشر وأن نقول كي مكانا والنجوم لتولالي وغيرها لإلى إلى مولدنا <coughs> وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً a hakika waɗannan suna inkarin a ce annabi ibrahim alaihi ba daɗi ne na Allah Au musa kaliman ko a ce annabi musa wanda Allah ya magana da shi ne duk suna inkarin wannan ba su yadda ba li'anna al-khulla saboda kalmar khulla kalmar khulla hiya kamalul muhabba ita ce cikar soyayya al-mustaghriqatu lil muhibbi wanda ta nitse masoyi gaba ɗaya ma'ana ta game masoyi ta kowane bangare yana son shi ta kowane bangare ta ratsa jininsa da jikinsa da tsokarsa ka ce wani khalil tsina ne ma'ana yana da wannan matsayin yana da wannan matsayin kana jin kana son shi san da ba za ka iya bari ba ba za ka iya rabuwa da shi ba kamar yadda wani mawaki yake cewa ah, shi ne albuhtiri ne wakar albuhtiri ce kad takhallala kad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidha sumiya al-khalilu khalila wato ka shiga dukkan wanda wata makwarkwada wata hanya ta ruhi a jikina ma'ana duk inda ruhi na yake to ka shiga ciki ka shiga wannan hanyar kaga kenan ko ina da ina a jikinsa wannan soyayya ta ratsa wannan ita ce hulla kaga sai amfani da ta halalta dan ya ishara zuwa ga wannan kalma ta al-hulla wa idza sumiya al-khalilu khalila saboda haka ne ma aka kira khalilu al-khalil ويجحد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديث عبد الله بن مسعود ne hadisin Abdullahi dan Mas'ud nan Ibn Taymiyyah shi gida zuwa ga Sa'id Abi Sa'id al-Khudri amma abin da yake akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yana cikin Sahih Muslim أن الآن النبي sallallahu الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر khalila da a ce zan riki wani a nan duniya ya zama khalili na to da na rike abubakar ya zama khalili na walakin sahibukum khalilullah sai dai ma'abocin ku abokin zaman ku yana nufin shi kansa bada ɗayan Allah ne wato kulla ce tsakanina da ubangiji ba wani kuma wanda zan iya kulla wannan kulla din tsakanina da shi da akwai shi to da ya zan abubakar wanda shi ke nuna martabar abubakar ta ɗara ta kowa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam da a ce akwai wanda zai bashi wannan matsayi na kulla ya zama khalilin sa manzo Allah ce khalili na wane to da ya zama Abubakar Siddiq ne sai ce walakin da sahibukum khalilallah ya'ani nafsahu yana nufin kansa a wata ruwayar inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi ولو كنت متخذا من آل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا باني با وتخلر قوة خليلي وتقوة ne wanda zai ɗauka ni khalilin sa ne to ni ba ruwana da wannan akwai riwayar da hadisin Abu da hadisin Abu Hurairah da Ausani khalili ko to nan malamai sun yi takaddama wasu sun ce ya faɗi wannan bayan mutuwar rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a gaban shi ya faɗa ba kuma shi yake cewa shi ne khalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai annabi ne khalilinsa ba akwai bambanci tsakanin ya ce annabi khalili na ne wato annabi ya ce wani khalili na ne ko kuma shi wani ya ce annabi khalili na ne ma'ana shi ta bangaren sa ya iya cewa san annabi ya ratsa ko ina a jikina don haka ina jin shi khalili na ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi shi wannan matsayin ba shi duk wani wanda zai ce ya ce ni khalilin ta ne to je ya faɗa wanda tsakanin shi ni da kansa ni ba ruwana an gane ko to wasu na ganin bai kamata abu hurara ko abu zar ya faɗa haka ba bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana Wataƙila bai ji ba wannan magana shi yasa ya faɗa inni abra'u min abin nan law kuntu muttakilan min ahli al-ardi qalilan la inni abra'u ila kulli khalilin min khullati wasu na cewa abu zar ko abu abu huraira da suka ce ausani khalili ko amarani khalili ba su ji wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba dan babu bambanci ko su ce annabi ne khalilin sa annabi ya ce shi wani khalili da ne ko shi wani ya ce annabi khalili da ne suka ce babu bambanci don haka za a dauka akan ba su ji wancan abin da ba wanda ita ce magana tura bashti ɗaya daga cikin malaman hadisi na indiya wanda tv shi yana ganin fassara ta farko da muka faɗa din nan ita ce ya kamata to amma almulla alil qari a cikin littafin sa mirqatul mafatih shi yana ga maganar tura bashi ita ce daidai a ɗauka cewa abu huraira da abu zar ba ji wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba walau kuntum muttakhidan min ali al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila da a ce akwai wani a nan duniya da zan rike shi khalili da na rike abubakar. wa fi riwayatin inna Allah takhadani khalila a wata riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya rike ni khalilinsa kamar takhadha Ibrahim khalila kamar yadda rike Ibrahim alaihi salam ya zama khalilinsa to duk yana nuna maka Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim khalili ya rike annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin khalili za akwai isbatul khullati ga ubangiji isbatul mahabba tabbatarwa da Allah cewa yana son bayansa na kwarai akwai wanda yake masa so so na ƙarshe in muka ce tabbatar da mahabba muna nufin tabbatar da wannan lafazi na ahabba yuhibbu mahabbatan ko tabbatar da lafazin alkhulla akwai wasu lafuzza da watakila akan yi amfani da su a yare wanda suna ɗauke da ma'anar soyayya amma soyayya mai wani nau'i mai wani ɗauke da wani jinsi kamar misali a ce bege shin za a ce Allah yana bege a bai kamata ba a ce Allah yana dan saboda bege soyayya ce amma an sanya take ko ita ce al'ishku bege a ce ubangiji al'ashiku mai bege ne wannan babu ladabi kuma ka tabbatar da Allah wata sifa da bai tabbatar da kansa irin ta ba ibnu tabi'a zai zo ya mana magana akan matakan Al-Mahabba a gurin larabawa larabawa su hawa hawa ne yana fara tun daga mahabba har ya tike da al alkhulla kowanne kuma da irin nau'in sa da irin kamarsa shi yasa malamai suka ce akwai kalmomin da ake amfani da su kan wani nau'i na su, bai kamata a yi amfani da su wajen sifanta san Allah ba saboda ba inda shari'a ta zo ta yi amfani da wannan kalma wajen sifanta san Allah ne a cikin alkur'ani ko a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kai yana daga cikin ladabi kada ka yi amfani da wannan ka ce Allah abin bege na ko Allah yana begen sa ko yana begen mu wannan kalmar bege din nan ba ladabi a cikinta saboda ko da za a tabbatar da Allah mahabba to kada a yi amfani da kalmar da take da wata ma'ana kuma ba ta zo a cikin nasi ba haka wasu mawaka za ga suna ta irin wannan bege Allah yana bege ko suna begen Allah wannan ba ba baya daga cikin ladabi mai kyau haka ibnu taymiya yanzu ya fara wannan magana kenan ban san ni ma ina zai tsaya ba amma dai mu bi shi a hankali kuma kan mu kosa a ibnu taymiya yana da irin wannan shakundun ne wani lokaci in ya shararo wata magana sai ka gaji da bin sa in ka ce za ka tsaya hutu kuma ya tafi ya bakka za ka dole kafura ta bin shi a guda haka duk inda ya shiga ya hau sama ka hau ya duro ka duro saboda haka yanzu ya fara kenan zai zo ya gaya mana cewa al-kulla din nan banda Allah babu wanda annabi ya kirki kalili amma mahabba ya so mutane da yawa shine zai kawo hadisai da dama wanda annabi ya ce wa wani ina son ka wani ina son wani ina son ka kalmar mahabba kenan amma babu inda ya ce wani khalili na ne tunda ya ce banda Allah babu ba wai da wani khalili ubangiji ya rike shi khalili kamar yadda rike Abubakar amma kalmar al-habib ko ah, Ibrahim afwan kamar da rike Ibrahim a ah, khalilinsa amma kalmar hub to annabi ya amfani da ita ga mutane daban-daban daban-daban ibnu taymiya zai kawo hadisan da suke nuna haka saboda haka zai zama shi ne wanda matashiyar karatun mu na sati mai zuwa insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الله الرحمن الرحيم wannan ya ce assalamu alaikum malam dangane da wata yarinya da ta ce mahaifinta yana son ta yi karatu kuma ga miji ta samu to abinda ya faru ni mahaifinta in ji shi ya ce kuma ban hana ta aure ba wato yaron da take son ta aura ba da akida wato ba akidar mu ɗaya da shi ba dan bid'a ne ni kuma ɗan ahlus sunna ne ba zan ba da fiyata ga dan bid'a ba saboda haka ina roƙon mutane su tayar da addu'a malam ya tayar da addu'a da sauran yan uwa Allah ya kawo mata miji na gari to a jiya a wancan satin bin yi maganar sifofin da ya kamata mace ta aura su da bamu san dai me ya faru ba kuma shi daman mai fatawa yana fatawa ne gwargwadon yadda aka yi masa tambaya ba lallai ne tambayar nan ta zama haka take ba amma dai in abin haka yake to wannan ita ce ansa in ba haka take ba kaga in ba abin haka yake ba kaga azza za ta canza a haƙƙin uba ne ya kula da wanda zai aure yarsa don ubangiji ya ɗora masa wannan nauyin Allah maɗaukin sarki shi ya ɗora masa nauyin ya ɓare. iyalinsa daga fadawa ta farkin yan wuta ko an fusa kuma alaikum nara yana daga ciki idan yarsa ta balaga zai mata aure to ya kokari ya hada ta da wanda yake tsammanin wanda yake sa ran cewa mutumin kirki ne zai taimake ta a addininsa kuma addini shine farkon abin da ake dubawa wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum kuma annabi da yace fadfar bi zati dini yi yadak hatta ga mace ita ma ya kamata ta samu mai addini wannan zai taimaka mata amma ta tafi ta ɗauko wanda ba zai taimake ta a addinin ta ba ya za a yi mutum yana sunna yarsa misali ta ɗauko ɗan shi'a da ce za ta aura kaga ai ba yadda zai yi sai dai gara ta mutu saboda haka kaga wannan dole uba ya tsaya ya ga cewa ba da shi aka hada karfi da karfe aka taimaka wa dan bid'a aka ba shi ya halakar da ita ya halakar da zuriyarta ba wannan uba yana da dama ya faɗa haka yana da dama kuma ya dage ita kuma ya kamata ta ji tsoron Allah ta hakura ta nemi wani wanda yake da addini annabi ne ce a nemi mai addini ba wai ubanki ne ya baki wannan dokar ba doka ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ke kina mu'mina da kike imani da annabi to ki ne ki yadda da wannan dokar ki sani a nan kika yi ubanki biyayya Allah kika yi wa saboda haka ki nemi yaro mai addini kuma wannan ya nuna cewa shi a shirye yake in kika samu miji mai addini miki aure babu maganar ya hana ki aure cewa sai kin yi jami'a in ma da kin fahimci haka to yanzu ya janye wannan saboda haka kin ga ma ki kofa ya bude miki kofa saboda haka sai ki je ki nemo mai addini a ya abin nan shi kuma kada ya tsananta ya ce sai wanda yake mai irin nashi wajen kokari da da dagewa kullum ana masallaci ana makaranta ta yi a samu ne a da amma ba bisa zuwa karatu ba ne za ka tayo daga baya ma'ana dai kai ya tsananta ya ce sai ya kai gejin ta shi ta yi shi muna kyauta da zaton nashi addinin insha Allah top ne to kada ya sai top top zai bawa <laughs> ya duba dai wanda yake ba a zarginsa da wasu abubuwa waɗanda za su ɓata mutum suna ko su ɓata maka addinin ka ko da ko yana da wani sakaci da dan wani kasawa haka ya yi ta masa addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi istiqama cikakkiya ya da wuya ce bai bayani ba wani yake cewa mala abdullahi yake cewa iyaye sun kaiwa ga ga su bayanin da ya hana da wuya a ce shi bai mata bayanin ba sai dai kawai tana ga kamar ba haka din bane to yanzu gashi ya fita ya fito ya fada bainan jama'a kaga dai da wuya kuma yayi wa yayi wa kansa yaudara irin wannan wannan ya ce ina neman bayani akan uba ya kwace kayan ko dukiyar ɗansa har sau uku sun akwai nassin da ya yi wannan halaccin koko yau sha'anin uba yana da girma sha'anin iyaye sha'anin iyaye yana da girma akwai hadisin an tawa maluka li abika da kai da kudin kalin na ubanka ne imam sana'ani yana da risala akan wannan wanda shi yana ga li'abi kaɗin nan ba yana nufin ya kwace kayan ɗansa ba ya cinye yake domin in kai wannan fahimtar ka ce uba yana da dama ya cinye kayan ɗansa kaga ba maganar kuma gado tunda an ce da kai da shi dun nashi ne kaga ko ka mutu kayansa ne ba? ba magana ƴaƴanka su gada to shi yana ga wannan li abika din ba yana nufin mallaka ta gaba ɗaya ba yana nufin shi ne wanda ya cancanta ya fi kowa cancantar ka yi birrinsa da wannan dukiyar ka taimaka masa da wannan dukiyar sama da yadda ka taimaka kowa tana da dogon munakasha da yawa ibnu hazm dan shi ibnu hazm yana ga anta wa malukan li abika ai mulkan li abika mallakar ma'aikinka ne akwai risalar a salani na jima da karanta ta amma dai abin da ta kunsa kenan don haka uba yana da haƙƙi cikin dukiyar ɗansa ma'ana ɗansa ya kyautata masa wajen ciyar da shi da tufatar da shi da samun masa muhallin da ya dace da shi da kula da lafiyarsa duk sanda ya buƙaci wannan to haƙƙi ne akan ɗaya ma ubansa waɗannan abubuwa shine ma'anar da ya alta wa maluka da abika ka karfin ka ka taimaka wa ubanka lokacin da ya buƙaci haka ka fitar da dukiyarka ka taimaki uban ka lokacin da ya bukaci hakan. shi ne ma'anar li abi ka din ba ana nufin shi uba kawai ko ɗa ya sani ko bai sani ba zai rika ɗaukan fila sai yana sayarwa misali yana kashe kuɗi wannan babu inda haka ta ta taba faruwa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bari a ce haka ta faru abin nan amma a kyautata wa uba ta hanyar bashi bukatun duk da yake so matukar dai bukatunsa ba sun saba wa shari'a ba to wannan shine a haƙƙo kuma shine abin da yake aujabu kanta ya yafi zama wajibi akan ɗa, dangane da ubansa amma ba daidai ba ne shi kuma uba ya yi ta kokarin sai ya hana ɗansa sakan ɗan ya ɗan tara jari ya kwaci ya cinye ya tara jari ya kwaci ya cinye ka dole ne ba za a yi zaman lafiya ba wannan yace ina son a warware mana wannan matsala ta tahrimu sabbin dahri wa dammihi haramcin zagin zamani da kuma sukan zamani shi ne kawo hadisin abu huraira da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa yuzni ibnu adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru bi yadi al-amru uqallibu al-layla an nahar dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani alhalin ni ne zamani a hannuna al'amari yake ina gidiyo dare da rana a wata ruwa la tasubbu ad-dahra kada ku zagi zamani fa inni ana dawo ni ne zamani yace kuma bayan ya ga wannan hadisin sai kuma ya ga maganar Anas da yake cewa almajiransa isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa zai ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw ba? ku yi hakuri babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayan sa ya fi zama sharri haka haka har lokacin da za ku sadu da ubangijinku anas yace sami'tuhu min kuma wannan magana na jita daga annabin ku sallallahu alaihi wa sallama. hadisi yana cikin bukhari shine yace ya dibauce ya rude yaya zai warware wannan matsala wato mahallin iskalin sa shine da anas yace wallazi ba'dahu sharrun minhu abinda ake nufi da sabbud dahari shine kawar da kai daga asbab mutum ne ya yi wa kansa sanadiyar faruwar wani abu ko sakacinsa ko rashin kularsa ko kin jin nasiha ko kin jin to don kuma abin da ya same shi mara kyau sai kawai ya ce zamani ne wannan kawai zamani ne ya haifar min da wannan kaga wannan baya adalci baya adalci ya rika jingina wa zamani ya manta da cewa akwai sabab kuma akwai musabbibul asbab shine Allah ubangiji shi yake sabbaba asbab kuma duk abin da asbab din nan suka haifar ubangiji shi ya halarce shi kaga bai kamata ya rika zagin zamani ba ya manta da cewa akwai sabab kuma akwai musabbibul asbab musabbibul asbab shine Allah shi yasa malamai suka ce da yace wa ana daru abinda ake nufi da ana ana daru suka ce ba a sifanta Allah da cewa yana daga cikin sunan Allah ad-daru kada ka ce yana daga cikin sunan Allah ad-daru suka ce saboda ya fassara me ake nufi da ana daru shine uqallibul laila wan nahar biya al-amru uqallibu al-layla al'amari duka a nuna yake ina jujjuya dare da rana ma'ana duk abin da yake gudana yana gudana ne da mashi'ar Allah da yardarsa da amincewarsa babu wani abin da zai gudana a ƙarƙashin mulkin Allah ko a ce baya ƙarƙashin mulkin Allah ba kuma da sa bane to na kada dan adam ya manta da wannan in rashin lafiya ta same shi ya dauka Allah ne ya bashi kada ya rika zagin rashin lafiya ya rika zagin mura ko ciwon kai ko wani abu ya dauka ubangiji shi ya saukar masa da wannan akwai wanda zaka je na zagin zazzabi ko yana zagin ciwon kai ko malaria ta dabe shi yana zagin ta wannan duk yana mantawa da cewa ubangiji shi ke kawo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya hana zagin zazzabi da sauransu to zagin zazzabi kamar in aka tsaya aka ce za a yi ta tone-tone sai ka ga wanda ya jawo ba zazzabin shi kana da shi yasa ya ce ana abiyadil amru ai al'amarin duka a na yake <coughs> لله الامر min min qablu wa min ba'd duk wani al'amari daga Allah yake saboda kakka manta da wannan ka rika daukan cewa ubangiji ka rika dauka cewa zamani shi kawai shine ya haifar maka da wani abu kuma ka manta da asbab zamana na wal aibu fina walau na taqal zaman la hajana muke da laifi amma muna zagin zamani tare da cewa muke da zarafi shi zamani ai baya zama zamani sai da abinda mutane suka haifar a cikinsa ba shi lokacin da yake canza ba fitowar rana da faduwar ta duk suna yadda suke tun lokacin da Allah ya dace sama da kasa ba canza a kai ba ta rika fitowa da kudu tana faduwa daga da arewa tana nan dai yadda take fitowa daga a gabas ta faɗi yamma haka take ba ta canza ba mutanen cikin zamanin suke canzawa za ka sai ka fahimci hadisin anas a haka wanda zai ba da husharrun minhu yana nufin mutanen zamanin duk wani zamani da zai zo kana jin cewa ana cikin wani bala'i ana cikin tashin hankali da matsatsi da waye da waye sai ka ga in wani ya zo abin ya fi tsananta ana nufin mutanen da za su zo a wannan zamanin sai sun fi waɗanda suka wuce shi yasa za ga abubuwa suna ta ta faruwa wannan kuma ishara ne zuwa ga galibi galibi abin da yake faruwa kenan muna ishara ila galib amma akan samu wani abin da ya fita daga cikin wannan tsarin kaga aka yi ta samun sarakunan banu umayya waɗanda ba a ji daɗin sarautar wasu ba kamar irin su yazid ibn muawiya amma zuwan abdul aziz umar ibn abdul aziz afwan zuwan umar ibn abdul aziz sai kowa ya dara kaga anan wallazi ba'dahu khairun minhu to amma irin wannan ba da yawa ba da yawa tafiya na tafiya abubuwa na ƙara taɓarɓarewa na ƙara canzawa ɗabi'u za ka ga kana canzawa kullum abubuwa sababbi kake ji na taɓara da lalacewa wanda da ba a san su ba kullum ƙara abubuwa fita suke daga hannun masu gyara suna fin ƙarfin su kaga wannan shine ma'anar wanda zai ba da sharrun minhu ba ana nufin shi karan kansa zamanin ba mutanen da suke cikin shi zamanin ba ka kakka ɗauka akwai rikicewa a ciki shin wajibi ne ga matar mutum ta dafa masa abinci ko ko ake yana kan miji a zamantakewar aure zamantakewa ce ta ne tsakanin miji da mata wannan ita ce shine husnul ishra kuma shine abinda tarihin annabi da sahabbansa ya nuna mana ba a ce wajibi ba ne idan ba ta yi ba ta yi zunubi to amma kuma babu kyakkyawan zamantakewa tsakanin da miji ba mu ce misali ita kullum sai dai mijin kai kawo mata abinci daga restaurant tana cin abincin restaurant amma ba za ta yi ba za ta yi girki ba ko ko a'a shi in ya dawo ya tuba gabbar rigar sai shiga kicin ya dora mata cikin ya yi girki ya bata ba mu shakka wannan babu kyakkyawan ishara babu kyakkyawan zamantakewa tsakanin ta kun ga yadda saboda wahala ta hidimar gida Fatima radiyallahu ta'ala anha ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam in an samu bayi irin ribatri a bata dan aiki annabi ya ce ta yi haƙuri ba a bata ba aka barta ta ci gaba da yi wa sayyidina ali da ita da mahaifiyar sayyidina ali fatima bintu asad haka suke hidimar gida to kaga wannan yar mu ashramu khalqillah mafi daukakar halitta shine manzo sallallahu alaihi wasallam yarsa ta zan haka ta yi a gidan mijinta to kuma wace ce za ta hura hanci da ce ita ta fi ƙarfin wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa matansa suke mata girki ba za ka samu hadisi ɗaya ba da aka ce maza Allah ya ɗora girki yana yi zai ci yakan taya su wani aiki amma ba irin wannan ba akwai aikin da ya shafi mata akwai kuma abin da wani abin nan taguwa ta yage a dinke ta misali ko takalmi ya tsinke a gyara shi annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi irin wannan a gidansa akwai kuma aikin da nasu ne duk hakan karanta tarihin sahabbai za ga mata duk su suke wannan su suke dora tukunya su girki to kuma ba na jin akwai waɗanda ya kamata a ɗauka a matsayin madubin hango kyawawan ɗabi'u kamar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mazan su da matan su da ka tsaya kana binciken wajibi ne ko ko a ta ne zai mata don haka wata kwanta ta ce ita ba dan wannan aka halicce ta ba akwai wasu kabilu suna nan su ba za su yi girki ba kullum ma suna waje suna shan iska sun yi shimfiɗa sun da 'ya'yansu sai dai mijin duk inda zai je ko bara zai je zai samu abinci ya kawo masa kuci ta ce ita ba dan wannan aka halicce ta ba to wannan bai dace ba ya halatta mutum ya yi zikiri a zuciya ba tare da harshensa ya motsa ba wannan wasu wasu wasi ne ba ba zikiri ba zikiri amalin lisan ne aiki ne na harshe la ya zalo lisanuka rasban bi zikrillah kaga yace lisanuka a hadisin karshe na bukhari kalimatani خفيفتان على lisani thaqilatani fil mizan kaga khafifatani ala lisani amma kai harshen ka bai motsa ba gaba ɗaya kaga bai yi ba komai kenan saboda ka sai harshe ya motsa yake ce masa zikiri amma kawai ka kudurci abin a zuciya wannan wasu wasu ne kake yi kawai wanda ya ce a matsayin a matsayin amfani da kalanda ta lokutan sallah domin wasu na cewa masu amfani da ita masallacin yan kalanda kalanda wani abu ne wanda ake fitar da lokuta na fulowar rana da faduwarta da zawali da kuma kwanakin wata ta hanyar amfani da ilmul falak ko ilmul hay'a akwai bambanci tsakanin ilmul falak da ilmul tanji wasu waɗanda suke rudaddu suna hada tsakanin abun biyu ilmul falak daban ilmul tanjim daban ilmul tanjim shine jingina wa taurari tasiri ilimin da yake jingina wa taurari tasiri a ce in tauraro kaza ya fito a rana kaza ba ta. in taurari kaza ne kuma ya bayyana to akwai sa'a in in yi tafiya a rana kaza lokacin da tauraro kaza yake gabas to zaka yi nasara a tafiyarka in kuma yi tafiya lokacin da ya koma yamma to zaka gamu da bala'i a tafiyarka ko ka yi kasuwanci sai lokaci kaza yayin da tauraro kaza yake cikin abin nan manzilarsa kaza to kaga wannan suna jingina tasiri zuwa ga taurari wannan shi ne musulunci ya haramta wanda shi mutumin duk da yake da wannan yake yin wannan to yana sihiri ne man istabata shay'an min an-nujum fa qad istabata shay'an min min as-sihr amma ilmul falak shine amfani da abin da gudanar taurari a magudanarsu domin bayyana al'amkina a azmina gane gurare ko gane lokuta akan yi amfani da taurari don gane gurare shine wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun tun kafin zuwa musulunci larabawa suna da wannan ilimin balarabe zai yi tafiya a cikin sahara cikin dare ya fi gane hanya ma sama da yi tafiya da rana inda cikin da saboda akwai tauraron da zai masa jagora ya iya gane cewa yanzu gabas yake yi kudu yake arewa yake yi ya kusa isa inda zai je ko kuma a'a da sauran tafiya ta hanyar taurarin da suke gudana a sama shi da Allah ya gaya musu irin ni'imar da ya musu cikin cewa alamatin wa bin najmi hum yahtadu alamat su ne a wani ya sanya su alamomi ne da ake gane guri ake gane hanya hakanan ana gane lissafi lissafi na lokaci lissafi na na kwanaki na watanni na shekaru huwa allazi ja'ala shamsa diya'an والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والحساب din shine lissafi lissafi na lokuta duka baka ilmul falak ilimi ne da aka gina shi akan asbab waɗanda suke zahira ba kamar ilmul tanjim ba shi an gina shi ne akan wasu al asbabul akan gaibi amma shi ilmul falak ko ilmul hay'a an gina shi ne akan sababban da suke bayyanannu ubangiji ya sanya su kowanne kowa ya karanci wannan abin zai iya gane shi yasa za ka ga ibn taymiya a cikin fatawansa inda yake maganar a cikin mujalladi ko na 26 ko ko na 22 inda yake maganar kusufin rana da kusufin wata kusufin rana da kusufin wata kusufin rana galibi yana kasancewa fi ayyamin israr wato ƙarshen wata alƙadari karshen sa ake kusufin kusufin rana kusufin wata kuma yana kasancewa fi ayyamin ibda wato lokacin da wata yake a abin nan tsakiyar tsakiyar abin nan tsakiyar wata kamar sha uku sha hudu sha biyar din nan lokacin da yake zama badir wannan kusan ilimi ne ya tabbatar da haka ibn taymiya yana cewa ba a taba yin kusufi ba ba a wannan na wata ba a ayyamul ibdar ba ba a taba kusufi rana ba a ayyamul israr ba shi yasa wajen tantance lokacin da dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ibrahim farkon wata ne ko ƙarshen wata ne a nan ya yi wasu gyara a lokacin an yi kusufu sham kusufu sham yana kasancewa a ayyamul israr to wasu suka ce al'ashir muharram ne ya rasu sai ce to kaga waɗannan ba sa abin da suke yi ba ashir muharram farkon wata ne farkon wata ba a kusufin ba a kusufin rana sai ƙarshen wata har ma yake cewa shi wannan ilimi kusan idan malaman falaki suka haɗu akan magana ɗaya ya ce da wuya ne ka sun kuskure da wuya ne ba ta faru ba kuma kai ma kana ganin awaki inka in suka ce ranar kaza za a yi kusufin rana ko kusufin wata ranar ba za ta zo ta wuce ba a yi ba saboda abin ne yake cewa kamar ka san yau talata gobe wacce rana laraba jibifa alhamis yanzu rana ta faɗi kasan dare ake ci da sarar rana ta kuma fitowa ka san an shiga me an shiga laraba rana na faduwa a laraba yanayin laraba ya tafi an shiga daren kuma alhamis wannan ba ilimin gaibi bane ba wai gaibi ka sani ba dan ka san cewa gobe laraba ji ba alhamis a ce a to akai kasan ma su gani wannan wani abu ne da yake ake gina shi akan mushahada saboda ka ilimin falak ilimi ne wanda yake da shi yasa za ka ga hatta masallatai a ƙasa mai tsarki gaba ɗaya suna amfani da ma ummul qura akwai ma san da aka ta samu sabani tsakanin malamai kan cewa ma ummul qura din nan anya yana tafiya daidai ba a samu karin minti biyar ba wanda wasu suka ce an samu karin minti biyar don haka duk abin da suka bayar to ka abin nan an samu karin minti biyar na duk abin da suka bayar ka rage minti biyar a ciki wasu kuma suka ce a'a daidai yake tafiya ta ibn ba suna cikin wanda suka ce daidai yake tafiya babu akwai wani malamin falaki mutumin pakistan kusan shi ne wanda ya assasa musu shi wannan aiki abin da na tabbin ummul qura haka da shi suke amfani wajen tantance shi yasa in kai sallah a harami mai tsarki ana gama sallah za a rubuta maka sanda za a shayi za a gari ko ba gaban ana gama za ga rubuta maka ga lokacin da za a yi za ga wancan kuma gefe ana gaya maka ga sanda za a ci ba kaga lokacin bai yi ba amma saboda suna da taswim na shekara wanda ana gina shi ne akan wannan ilmul falak da ubangiji ya hore ya abin nan to saboda haka wani zafin kai in bai gane abu ba to sai likaniyarsa sai ta sace wani guri kuma ya ta rigima da mutane ya danganta kawai ka ce ko dai su waɗannan da suka yi ita wannan kalandar ba ƙwararru ba ne ka gano kuskuren su a guri kaza a guri kaza a guri kaza to kaga anan da ilimi za ka yi challenging sai ka faɗi hujjojinka kai ma ka zazzana yadda abubuwan suke sai a je kuma a yi hukunci a ga cewa kai kafa hujja amma ka ce gaba daya haramun ne ko ko ko ba ya da kyau kaga wannan zafin kai ne wanda ba taba samu wani malami muttafaqun alaihi ne in tauhidi kake magana a gonda sun fi ka tauhidi to abin da suke faɗa kenan saboda haka jama'a ya kamata a rika auna abu da ilimi a daina saurin gaggawan yanke hukunci in kana da wani dan abin da yake so sa maka rai to yi kokari ka tuntube yan uwanka ɗaliban ilimi ku tattauna kafin ka fito ka ka fasa kai cikin jama'a kuma ya kwayyace musu wari haka sai wannan ban mai wari kaga ba ba san fasa saboda haka babu wani babu wata illa ya danganta kawai dai ka ce kalandar wanda suka yi ta ba ƙwararru ba ne ta gano cewa akwai akwai inda aka samu ko takdimin lokaci ko abin nan kai kuma zaka gina naka akan ilimi to amma ba karanta ilimin ba za ka yi wannan kaga kenan shi yasa rannan da malam adam yayi wata sanarwa ta daure mun kai munasaba ta sa zan san cewa asuba za ta kama kaza biyar da minti da rabi da minti biyar wanda kuma caccanzawa yake yau tana iya kama haka gobe kuma ta kai da arba'in jibi kuma ta saboda tafiyar rana din da tafiyar waɗannan falak din ba a tsaye take a buɗe ba za ka baka iya mutane da wani lokaci guda ɗaya ko dai ka basu su duba kowa zai duba in yana iya duba alfijir din ko kuma a ɗauki kalandar ƙwararru a yi amfani da ita amma a ce ga wata ga wata eh, sanarwa guda ɗaya wanda sai dai kullum sama za zo ka sanar ana yin haka yanzu kamar a Kano akwai fadaki wanda kullum za a sanar a rediyo yau ga shi ranar gobe kaza za alfijir zai keto kaza gobe kuma za ka iya samun kari in ka kula kullum yanzu karuwa abin yake yi za ka iya samun kari amma ba zai yiwu a samu sau ɗaya ba kuma wataƙila dai har yanzu ban kuma je an kuma sanar da na wani lokaci ba ba eh, ai ba da sati bane kusan abu ne da yake canzawa a kusan kullum ta yi kwana biyu uku sai ya canza kuma sannan waɗanda za su yi wannan ɗin ya zama suna da wannan ilimin falak ɗin ba kawai haka da ka za su rika fita suna abin nan ba ya zama da suna da wannan ilimin zai taimaka sosai musamman abin da kake so ya zama doka ka yada shi in mutum shi zai amfani da karan kanta ladan ne ya kware yana iya gani to ya gani amma kai ya zama wani abu da zai zama doka gaba ta ina ga lokaci yayi don haka a hakura akwai wanda ya rubuto tambaya akan talaqul ghadban wanda yake cikin hushi idan yayi saki ya saku saboda ya ji wani malamin ya ce bai saku ba ina ga wannan yana buƙatar ɗan ƙarin bayani sai a hakuri sai sati mai zuwa insha Allah ma an sa masa tambayar sa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره